wata za ta musulunta daga ina kike kin zo daga ina daga kuma a gomben nake gombe a ina yankin ina a gomben tumfure yawwa daga tumfure kike can wajen gidan marayun mu kenan mako kina so zaki musulunta ke kika yadda da amincewa ki ko wani ya matsa miki yace sai kin musulunta dole da amincewa ki da yarda ki zan gaya miki abin da in mutum ya yarda da shi ya amince da shi ya musulunta sai ki faɗa bayan na faɗa ashhadu abinda na faɗa za ki faɗa ashhadu Allah ilaha Allah ilaha Allah ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا محمدا رسول الله وأن عيسى وأن عيسى عبد الله ورسوله suka ce na yadda na amince na karba na gamsu da yardata da zuciyata da na kuma zan aikata ba wanda ya cancanta a kadai tashi da bauta shi kadai sai Allah kin yarda da haka suka ce na amince Allah ya aiko annabi Muhammadu bawan sa ne manzon sa ne kin yarda suka ce daga yau annabi Isa ba Allah bane ba dan Allah bane Allah ba uku bane annabi Isa bawan Allah ne annabin Allah ne manzon Allah ne kin yarda to amincewa ki da wannan shine musulunci me sunanki sunanki na da yaya alfa to a ci gaba da kiranki alfa wanda suna ke so yanzu aisha ta ce daga yau a daina kiranta da wancan suna za ta yi canjin suna ta koma aisha allahu akubar rabbul alamina aisha uwar muminai kin yi sa'ar zaɓo suna kin zaɓo ba baƙuraiciya balarabiya sahabiya matar annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ta yi sa'ar miji ta yi sa'ar uba mijinta shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babanta shine sayyidina abubakar malama ce masana qur'ani da hadisi da fiqhu da harshen larabci da hadda ilimin likitanci haka ki je ki yi karatu ki ilimi Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci akwai mata suna can su malama Zainab da ƴan uwanta mata za su koya miki musulunci abinda zaki yanzu da abinda zaki a nan gaba inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث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 بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين دا بيو قوات رمضان هجرة دبور تاريخ إلى أربعين دا هدو شاءكو قوات هدو دبور دا عشرين دا أكو منا نأتي سورة البقرة ومديك آرس بياني أكن آية تا تاريخ da ashirin da tara ba za mu haɗe ta da aya ta ɗari biyu da talatin na'am بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة ta'ala a cikin wannan aya kamar yadda bayani ya gabata a zamanin jahiliya mutum yana iya wa matarsa saki dubu ma kuma ya mai da ta sau dubu sai ce mata in na ga dama sai in hana ki aure kuma in zama da ke ta ce ya za ka yi min ce yawwa sai in ce na sake ki sai kin kusa gama idda in ce na dawo da ke zan ƙara cewa na sake ki sai kin kusa gama idda in ce na dawo da ke saboda haka haka zan ta wahalar da ke ke ban sake ki ba ke ban zauna da ke ba to a cikin wannan akwai zalunci da shiga haƙƙin mata sai Allah ta'ala ya taka wa abin burki yake a tsaya haka at-talaqu marratan sakin da mutum yake da iko ko yake da dama a shar'ance ya iya mai da matarsa shine sakin da yayi shi guda biyu yayi daya ya kuma yin daya daban-daban ba ya hada biyun gaba ɗaya ba a'a yayi saki daya aka lallashe shi aka lallashe ta suka haƙura suka koma sai wani abu ya sake faruwa sai sake mata saki daya shi ma aka haƙura aka haƙurtar da shi aka lallashe shi aka lallashe ta aka sasanta su aka daidaita su ta koma to shikenan fa yanzu kuma in yi mata na uku babu ko maganar sasanci ba maganar daidaito har sai ta yi aure za mu ji kuma yadda za a yi auren shi ma anan ana wata dabara shi sa annabi alayhi salatu wassalam a wani hadisi yake la'ana Allahul muhallila wal muhallala lahu shine auren da ake shiryawa tsakanin tsohon miji da sabon miji wanda za mu ji bayaninsa da kashe sa in mun zo daidai gurin Allah ta'ala ce fa imsakum bi ma'rufin ko dai riƙewa in an yi biyun nan tunda an riga kuma an zo ƙarshe, ana matakin ƙarshe, to ko dai a rike wato ya wajaba akan ku ku rike su bi ma'rufin ku rike su tare da kyautata musu tare da kula da shari'a kamar da muka fassara ma'arufin akwai ma'aruf shar'an akwai ma'aruf aqalan akwai ko ma'aruf adatan ana la'akari da shari'a ana la'akari da hankali kuma ana la'akari da al'ada mai kyau suraka shine aw tasrihun bi ihsan ko kuma sawwakewa tare da kyautatawa wato in za a zauna a zauna da mutunci in za a rabu a rabu da mutunci kada a yi haɗuwa ta mutunci a rabuwa ta rashin mutunci ya kamata in za ka saki mace ka san cewa akwai girmamawa da mutuntawa hatta a cikin saki ba sai an yi wulaƙanci an yi watsa-watsa da doke-doke da zubar da kaya da cin mutunci da kunciko mace da wurgo ta waje da zagin iyayenta da wulakanta ta da cin mutuncinta kai ma ba za ka so awa yakka da ka aure a wani guri irin wannan cin mutuncin ba. Zuraka Allah ya yarda a aure ya yarda a rabu. amma ya yarda a yi aure da mutunci ya yadda za a rabu a rabu da mutunci wala ya yahillu ku. Allah ya ce ko baya halatta baya kamata baya dacewa a gare ku an ta'khudhu ku karbi ko ku ɓace min ma ba ma duka ba daga shashin abin da kuka ba su facewa duka wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum dalila Allah ki ta kaka za ku karɓe abinda kuka ba su bayan mu'amala aure ta shiga tsakaninku kuma kun riƙe alƙawari mai kauri ya kamata mutum ya ɓace abinda ya ba matarsa ba ko abinda ta samu a ƙarƙashin aurensa na arziki ba kada ya yi wannan muguntar Allah ya hana An ko menene Allah ke bai yadda ku ɓace musu ba illa an ya khafa sai da in sun ji tsoro ko yu khafa an gina shi bani lil majhul wato alkali kenan ko kuma zauren sulhu ko kuma haka hakamaini wato bangaren mijin da bangaren matar suka turo wakilai su zo su la'akari su duba su bincika wannan auren me yasa ya zama ko me yasa aka kasa daidaitawa ko kuma alkali gaban alkali aka je shi ma zaka ji idan mace ta je ta ce wa alkali na zo ina son ka bani kulki akan mijina alkali baya cewa eh kawai shikenan ga full in sai ce a to yanzu a bashi biko ka tafi kai biko to da ka sai a baka dama ka je biko alkali zai gaya maka idan gogaggen alkali ne ya daɗe yana shari'a ya san kan arziki ba mu ce ya san kan tsiyawa to zai koya maka abubuwa da dama ka ci kwalliya ka riƙe kazakka tafi da ɗan abu mai da mata suke so in ka ga mai bala'in san waya ce ta mata iphone 3 13 eh, ko 14 tafi da ita don mai son sarka ce ka tafi da sarka gwal ɗinka duk wani abu da kasan tana so in ta ji ta ji daɗi in mai son cin daɗi ce ka raɗa mata kayan in mai son ɗinki ce ka sai mata lesi da shadda da waye ka tafi da suzan kome amma mutum an ce ka kai biko wata ya tafi hannunsa ba komai ya za a daidaita sai alƙali ya tambaye ka ya zo in ka dawo kenan eh ya zo yaya an daidaita da cewa ni har yanzu ba na so saboda baka yi abin da za a daidaita ba tara makalla sai ka je a shirye kai ta lallashinta kai ta ba ta hakuri ka shawo kanta ta dawo amma ka kasa shawo kanta sai alkali in ta dawo sai ce yaya an daidaita in ta ce a'a har yanzu kuma kina kan bakanci eh to bari in ƙara bashi biko da yi hakuri in san ba a son a kashe aure da wuri sai a kara baka biko in har bikon bai yi ba zai iya baka sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku daga nan sai to shikenan tunda kun kasa daidaitawa yanzu ku turo haka mai ni kewa kika yarda da shi a cikin malamai ko a dangin ki mai hankali kai ma haka sai a tura ki to ku zauna ku koma gefe da su ku bani shawarar me ya kamata a yi ba a san alkali da an ka maka kira kace na kashe ke fa kasan kisa kika zo je ki na kashe nan layin da yan kulli ne a ce eh to din na kul'ance ku a gani ha akwai akwai kotun da zaka ji mata sun ce mutuwa auren ki yaso wallahi tafi ma wajen alkali da yanzu nan zai kashe ba ruwan to kaga ba su ake aita kashewa ba kamar da ba su ake aita daurewa ba yanzu akwai alkalai basira ta karu da ilimi na alkalai zaka ga cewa ba sa kaurin cika kurkuku da daurarru idan kai laifi sai alkali ya ce je ka share masallaci yi kwana 60 kana share masallaci ko je ka wani alaran mama da ya laifi ta aka je ya sauka kaza aka ce koma jan kai ta tilawa saboda a rage cunkoso a cikin kurkuku a sa ka wani aiki da za a amfane kai amfani al'umma sannan kuma ba tare da an an ta daure mutane ba saboda kurkuku in ya cika ana gina sababbi ana cikawa to shi ma cikin kurkukun wani kayan bomb ne in ba a ci gaba da fito da mutane ana musu tarbiya ba to za a iya samun matsala shi za ke so alƙali ya zama bayan ilimi yana da hikima yana da basira yana da gogewa kuma yana yawan karanta littattafai da tarihin alƙalai waɗanda suke amfani da basira da ilimi da hikima wajen warware matsala ba tare da an yi ɗauri ko duka ko tara ba wannan shine wato abinda alƙali zai ba mutum biko zai yi shi za aka karanta shi da illa an ya kafa ana nufin da mijin da matar au illa an yi khafa ko kuma wakilansu waɗanda kaga kenan an shigo da iyaye an shigo da waliyai an shigo da alkali an shigo da zauren sulhu an shigo da hizba an shigo da duk wani dattijo mai faɗa a ji wanda zai iya sa baki a daidaita kafin abu ya kai ga lalacewa don kun ji tsoron ko kuma sun ji tsoron Allah ya kima hududallah cewa fa an koma auren nan ba fa za ta yi masa biyayya ba ko shi ba zai ci gaba da ɗaukar ta ba za a ci gaba da daru ne za a ci gaba da rigima ne za a ci gaba da gardama da tashin hankali abun ba zai yi ba ko ba ta so ko baya so ko ba a fahimci juna ba ko hali bai zo ɗaya ba ko ɗabi'a ba ta zo ɗaya ba ko yanayin halitta bai zo ɗaya ba ko taƙafa ba ta zo ɗaya ba ko ci gaba bai zo ɗaya ba so da haka ya kasa riƙe ta ita ta kasa zama to kaga ba yadda za a yi kuma tilasta a yi auren da ba jin daɗi shi da Allah ya ce fa in khiftu kaga wannan ya koma kan waliyan kenan ya koma kan alƙalan ya koma kan iyayen ya koma kan masu sulhu in kun ji tsoron Allah ya kima hududallah ba za su iya tsayar da iyakokin Allah ba to fala junaha alaihima babu laifi a kansu saboda ba a son rabuwa shi za ka ce fala junaha alaihima asali ba a so mutum ya saki matarsa kamar kuma asali ba a so mace ta wa mijinta kul'i so ake aure i zauna amma Allah ta'ala da ya halicce mu da mazanmu da mata ya san halinmu shi ya ba mu halin ya san ɗabi'a mu shi ya ba mu ɗabi'a saboda haka akwai abin da ba zai yi ba biya da ka kai ga iya sulhunka ba za ka iya daidaita wani mijin da matar ba saboda ka sai Allah ya ba da dama biyu da talaku da khulqu shi ya talaku ita ce khulqu ita ce ta gaji to an ba da dama ta khulqu in shi ne ya gaji an ba shi dama ya dalaku a jiya mun yi bayanin kashe-kashen ɗalak da kuma inda ya zama haramun da yadda ya zama wajibi da yadda ya zama mustahabi da yadda ya zama makaru da yadda ya zama ja'izi. to muka zo daidai gurin fala junaha alaihi ma fi mabtadad bihi wannan layin fi mabtadad bihi anan ne za a yi maganin kul'i babu laifi alaihi ma ai Allah zauji wa zauja babu laifi akan miji da matan fi maftadabbihi cikin abin da ma in ga Allah bai faɗi nawa ba yawan kudin ko karancinsa ko me za ta bayar sai ta fi maftadabbihi cikin abin da za ta fanshi kanta da shi duk magana kul'in da ake yi wannan ayat ce madogara fala junaha alaihi ma fi maftadabbihi babu laifi cikin abin da ta fanshi kanta da shi da tun da fansar kai kamar tana karkashin sa ne a matsayin mata aure yanzu tana son ta sunce ko tana son ta fice ko tana son ta cire da shi ta ce aka aka sa masa suna khul khul al-thawba ana cewa khala al-thawba ya cire riga ya cire riga shi ne aka samu kalmar kulki wanda yake nufin annazu wa tajridu me ma'anar nazu ka kama abu ka cire ko kuma ka fincike abu ko ka tsaraita daga abu shine ma'anan hul'u a larabci yuqalu khala'a thawba war rida'a ana cewa ya cire riga ko ya yaya mayafi ya khala'uhu khal'an wal khulu ismul khal'i wa kenan to a fassara malamai wuqu'ul furqati bainaz zawjaini a samu rabuwa tsakanin miji da mata litara ma da amincewa su su biyar shi ya amince a rabin ita ma ta amince a rabu amma dama ita fara nema a rabu wa bi iwabin da wani fansa da za ta ba da wani kuɗi ka dafa uhun zaujatu li zaujaha wanda za ta ce to ni duk da na san auren mu ya kai shekara 20 ko 30 kuma abinda ka bani lokacin bai fi dubu goma ko biyar ba yanzu zan baka dubu ɗari ka sallame ni yasa wani ita wacce ta maka wani auren ko da zai ce min matata malam za ta yi to na yadda ta yi amma ta min wani auren na ce kamar ya ce maka wani aure ko ta ba shi kuɗin da zai wani auren saboda haka za mu ji bayanin malamai akan yawan kuɗin da za ta bayar ko karancinsa ko kuma musanya abin da za ta bayar ta fanshi kan nata kenan fassara a wajen malamai hukumul furqati afkuwar rabuwa baina zawjaini tsakanin miji da mata bi tarabihi ma da amincewarsu wa bi iwadin tadfa'uhu zawjatu li zawjiha da kuma wani fansa ko wani kuɗi da mace za ta ba mijinta kul'i ya zo a cikin alkur'ani mai girma shine wannan aya fala junaha alaihi ma fi mabtadab babu laifi a kansu cikin abin da ta fanshi kanta bihi da a cikin sunna kuma wata mata ta yi kul'i a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sunan mijinta Sabit bin Qais bin Shammas an ce dukan ta ya ji mata rauni ma ne mai addini shi ne mai hali mai kyau amma yana da zuciya da fushi shi ne da ta ji mata rauni sunanta Maryam a wata ruwaya sunanta Jamila wata ruwaya sunanta Habiba Binta Abdullahi bin Salul abdullahi bin ubay bin salul wato kenan babanta shine ra'asul munafiqin na madina dama yana da ƴaƴansa duk mu'minai ne akwai abdullahi bin ubay bin abdullahi bin ubay bin salul akwai ita kuma wannan sura ta sai ta kawo kararsa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya rasulullah ma an kuma ala sabitin fi dinin wala khuluqin sai ya rasulullah bana sukan sabitu akan riko da addini ko ba na tukansa a kan halinsa mai kyau ne illa anni a al-kufra fil islam sai dai na jin tsoron kafirci ko butulci ta butulce masa ni ta rigima da shi mutumin kirki ne ka san wani akwai kirki amma akwai saurin kai duka da fushi kuma sai ce haka bana ba ina son rabu da shi sai annabi alaihi salatu wassalam yace a ah, me kika karba hannunsa ta ce gona gona ya bata sadaki za ki mayar mata gonarsa ta ce gata ta ba shi gonarsa shi ke na annaba alai salatu wasallam to kai kuma ka rabu da ita to shi ne sai ya rabu da ita kun ga wannan kulki ya faru kenan a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kenan kulki ya zo alqur'ani a yi shi in akwai bukatar yin sannan kuma an ɗabbaka shi a aikace a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine matar sabitu bin qais bin shammas wanda sunanta habiba bintu abdullahi bin ubay bin salul an ce sunanta marya an ce sunanta jamila amma na sunan sosai ibn kasir yace ingantaccen sunanta shine habiba bintu salul ko bintu abdullahi bin ubay bin salul wannan shine sunanta kun ga annabi alaihi salatu wassalam bai tambaye ta me ya faru ba kawai sai ba ta dama wato a raba auren tunda dai han ba ta so to ta bangaren hukuncin shari'a kuma mai shari'a ta ce akan rabuwan kul'i na farko malamai sun kasa kul'i zuwa kashi uku suka ce akwai da yake zama mubahi ne ma'anar mubahi shine inda ya halatta a yi kul'i ya halatta a yi kul'i وهي أن تكره a بقاء مع زوجها shine mace ta kyamaci wato zama da mijinta li bugudi ha iyahu saboda kawai jin sai ya fita a ransa wannan karo shi ake ne ko ne to a daina gyara mana haƙura haka muna ta ɗaukar hankalin mubahi shine an takara halmar'atu baqa ba zawja li bugudi ha yawo. mace ta zama tana kyamar zama da mijinta saboda kawai ta gaji da shi ya sane mata ya fita a ranta wata khafu Allah tu'addiya haqqahu tana tsoron in an ci gaba da zama ba za ta iya bashi haƙƙinsa ba wannan shine dalilin da yasa aka ce to ya halatta in an kai wannan mataki mace tana jin cewa ci gaba da zaman ba zai mata daɗi ba ko ba zai mata amfani ba sai ta haƙura da da shi ta bashi wato abin da ya bata ko ƙasa da haka ko sama da haka sannan na biyu akwai da kulɗin yake zama kuma haram ina ne kulki yake zama haramun mun ji inda yake zama halal haka kawai mace ta ji miji ya same mata ko kuma dama auren da aka yi tun farko ma ba da amincewarta ba da yardarta ba da santa ba amma tawa iyayenta biyayya ta zauna ta yi ta kokarin ta karɓi mijin ta kyautata masa amma abin ya sau saboda zama da wanda baka so yana da wahala ko zama ga wanda ya fita wata ran za a aure da soyayya sai soyayya ta fita wata za a aure ba soyayya sai soyayya ta shiga soyayya fa ba kamar da wani zaunan na abu bane duka an ce ina so na yana so na ana nufin sa aka yi so kamar bishiya ne na farko a shuka ta na biya sa mata taki na uku a bata ruwa na hudu a dinga nome ciyawa da ke kusa da ita in ba haka ba me za ta yi ya mushewa za ta yi ta mutu suna ka ku ɗauka dan an yi aure da soyayya kuma za a ci gaba da zama da soyayya har abada idan ba a kula da soyayyar ba a yin abin da zai ƙara haɓaka soyayyar a ba ta taki a ba ta ruwa a nome ta a cire ciyayin da suke kusa da ita a ba ta guri mai iska yadda za ta dinga girma don ba haka ba soyayya sai ta mutu burus wata ran kuma za a aure ɗaya daga ciki baya so biyayya wa iyayensa ko ita ce biya ko shi sai kaga kuma sai Allah ya tsiro da san sai kaga a hankali a hankali yana kyautata mutu yana kyautata masa sai kawai kaga san ya tsiro sai kuma kaga kawai an koma soyayya da kuma da babu ita ko kuma kaga an fara da soyayya sai ta mutu kuma a zo ana kai naushi ana kai duka ana ya gari ya ita wato ina hajiya soyayya ta tafi ita gudu tuni ta sha duka a gidan ta fita ya kai ga soyayya an kore ta saboda haka soyayya ba wani abu ne zaunanne ba shi yasa shi kadai baya wadatarwa ya aure amma sai da ita amma ba soyayya ce kadai take rike aure ba ina son ta yana sora to sai kenan ba wasu abubuwan kuma so da so kawai shi kenan shi kadai ne aure ɗaya daga ciki ne wajen abuwa takwas ne za ku ji su a can gaba kuma takwas din duk sun fi soyayya muhimmanci saboda in ba su soyayya mutuwa take yi duk takwas eh, ragowar bakwai din ita so ita ce ta takwas to ita ake sawa ƙarshe wanda suka san sirrin zama aure soyayya sai sa ta a farko sai kuma da an yi aure sai su ɗauke ta su mai da ita ƙarshe ita ce ƙarshe sai abubuwan da ba yi su ba ana kallon soyayya za a zo a rashin mutunci a rarrabu a kace-kace shi za ku kai za auren soyayya kadai baya lissa duk auren da ake yake ta mutuwa wata uku ya mutu wata biyu ya mutu sati ya mutu din na soyayya ne amma a ciki ba biyayya ba fahimtar juna ba ilimin auren ma ba sanin haƙoƙin Allah da na manzansa da haƙoƙin iyaye da mutunta juna da sauran abubuwan da suna nan a cikin wato suke rika soyayya saboda haka shi yasa aka ce ya halatta mace ta nemi rabuwa da mijinta idan ta ji tana kyamarsa kuma tana jin tsoron ba za ta iya biyan haƙƙinsa ba sannan na biyu inda yake zama haramun a ina yake zama haramun yana zama ta ɓangaren namijin ko ta ɓangaren matar ta ɓangaren wato matar haka kawai ana zaman lafiya babu eh ba ɗinke kawai ta ce ita a sake me aka yi miki da kawai ita ce a sake wata tsiyar ta shirya ke me aka yi miki babu magana ana cutar da ke akwai wani abu a ƙasa haka kawai dai ita kawai ta kawai so take ta kila an kwadaitar da ita tafiya dubai ko tafiya wanke wanke saudiya ko haka yanzu ake zuga mata sai zuwa zuga mata ka ce ana daukan masu aiki a a qatar ko a kuwait ko a kaza ana samun albashi dubu ɗari tunda kina da takarda da kika yi nce ko kika yi kaza ko kika yi health eh, eh, science to kawai ki kashe auren ki tafi ki je ki kama aiki sai ka gama mace ba abinda aka yi mata ita a arabu ko kuma ta tafi ya unguwar ko ya garin su ta tafi wanke wancan Saudiya ta je ta samo kuɗi ko ita ma sai a ziga ta sai ta kashe auren ta sai da kayan ta tafi wanke wanke ko a ce mata wata ta shiga kasuwa yanzu tana zuwa siyo kaya Dubai ko tana zuwa zuwa kaya Jidda ko tana zuwa Turkiya ga ta nan ta buɗe shop ta yi arziki shi ke ta ce ita ma kawai a bada takardarta ita ma za ta je ta shiga wancan harkar ko a kwadaitar da ita cewa an kika fito daga gidan mijin za ki samu wanda ya fi shi shike na yadda ce a ba ta takarda sai an ba ta takarda kuma ya rasa ba ma wanda ya fi shi ba ba ma ta samu wanda ya kai shi ba to duk waɗannan ana ziga mata da irin waɗannan abubuwa to irin wannan yin kuɗi a wannan lokacin haramun ne domin in kika zalunci mijin sai Allah ya fitar masa da haƙƙinsa akan auren da za zaki na gaba ko ki rasa auren ko kuma ki je ki samu wanda zai wulakanta ki ki sha wahala a hannunsa in ba Allah ne ya ga dama ya cece ki da rahamarsa ba sannan kan zama haramun ta bangaren mijin shi kuma wannan mijin ne baya son matar amma baya so ita ke ta sai dinga azabtar da ita yana wahalar da ita yana cin mutuncinta yana wulakanta ta don ta ce hakan ni sai ta yawwa ai ta take a fice ta mugu mugun miji kenan dama sai yake sake ta amma baya son ya sake ta haka kawai sai ya dinga azabtar da ita yana cin mutuncin ta yana wulakanta ta yana takura mata dan ta gaji ta ce kai fa sakanni in an zo sulu zai ce ai tace ta ce da kin ce to ba ni wani abu bayan fa ya cuce ta ya zalunce ta ya dauki alhakin ya ci hakkin nata kuma sai ya karbi wani abu a hannunta kun ga wannan akwai zalunci hawa biyu shi sa mu na mazhaban malikiya suka ce a irin wannan yanayi a irin wannan yanayi idan miji ya karɓi wani abu to sai an karɓo abin da ya karɓa an dawo da masu abinta saboda bai karɓe shi ta fuskar adalci ba dama can macuci ne dama can baya santa dama can ya gaji da ita dama can baya son auren amma maimakon ya sake ta in saku bi ma'rufin au tasrihun bi ihsan sai ya matsa mace takura ta tilasta ta har sai ta nemi saki sai ya ce shi ya nemi saki kuma ya ce ta ba da wani abu to wannan shine wato zalunci na ɓangaren kul'i da ya zama haramun ta bangaren mata da kuma inda kul'i ya zama haramun ta bangaren miji saboda dama ba son ta yake ba ya matsa mata don ya karɓi wani abu a hannunta ya ce ya sake ta sannan guri na uku inda kul'i yake zama mustahab malamai da ilimin gaske kun ga matsala ɗaya ce amma kuma sun kalle ta ta ɓangaren inda ta zama mubahi da inda ta zama haramun da inda ta zama mustahabi to ina kulki yake zama mustahabi gafata malam suka ce idan mijinta ya zamo yana kula da haƙƙinta ita kan kanta amma yana wasa da haƙƙin Allah wannan mata da yawa sukan gaya mana wannan ta ce mijina yana shan giya ya zo ya ci cin mutunci na ko baya sallah ko baya kula da sallah wani baya tashi sallah sai rana ta fito kuma matar ta tashi shi a ta rigima zai kai karfe uku dare yana chatin sannan kuma ya kwanta bacci bai sallah asuba ba in ta masa magana sai ce ai dan me za ta tashe shi a ta rigima ko ta ga yana chatin da yan mata ko yana fita yana abubuwan da bai dace ba sannan ba ta da dalilin da za ta iya tabbatar da haka kuma in ta faɗa iyayenta a ce kawo dalili in ta kai ƙara alƙali ya ce ina hujja to ba ta da hujja kuma ba ta gamsu ba cewa ci gaba da zama da shi zai lalata tarbiyyarta ita ma kuma zai lalata tarbiyyar 'ya'yanta yanzu akwai wacce take ita babban abin da ke damun ta da mijinta yana da kirki yana da wato kula da ita amma matsalar ta shi da baya kishin ta, sai je kawo zindima zindiman karfi abokansa su shigo cikin gida har falo kuma za ta sa hijabi sai cewa ai sauran matan nan je haka suke fitowa da kwalliya a gaban abokan su yi musu hidima waka yake so ta fi kwalliya ta fito gaban abokan tana so zagaya tsakanin su tana ba su wai abokan ma an sun je gidansu haka matan su suke musu da haka ita ma ta cire hijabin ta ci kwalliya ta fito tana zagayawa tsakanin abokai tana zuba musu ruwa tana dafa tana zuba musu abinci ana hira ana tattaunawa ta zauna tsakanin abokai ana hira kace wani harashin kishi ne yace ai shi bai san wani abu kishi to kaga wannan ai akwai akwai matar ce ma wata ke kikin kanta fiye da miji, ta irin wannan kuma ba za ta iya tabbas in ta je wata ta ga iyaye iyaye su za su duba abinci ne da abin sha da sutura ke me matsalar ba na ba ki ci dan baya sallah kabarin ku daya asa akwai yanda suke faɗa haka kuma ki ta ka ƙara miji baya addini baya sallah baya kaza yana shaye shaye ce me naki ba da ya baki ci ba ya baki sha ya baki sutura ya baki maskan ya baki mahalli don mai naki ya je ya tutsiyarsa za su gamu da Allah duk kuma ta tara ga wannan zai iya cutar da 'ya'yanta domin uba ya tashi baya sallah ya zai ce 'ya'yansa su yi ya tashi baya kula da addini shi 'ya'yansa za su yi saboda haka irin wannan lokaci malamai suka ce to in hammaci ta ga wannan abu zai cutar da ita kuma ta ba da labari ba za a gaskata ta ba to tana da dama ta ce kawai ita gaskiya kawai ga wani abu ya karba kawai sallame ka ta yi istikhara ta yi addu'a ta ba Allah zaɓi ruko rukunan hul'i kenan ya zama guda hudu ne akwai al-mukhtali'atu wace ce kenan wace ce matar da za ta yi hul'i ita ce rukunin farko akwai al-mukhala'u wace nan mijinta ko da za ta nemi rabuwar da shi akwai kuma al'iwa abin da za ta bashi kudin da za ta bashi fi maf tadat bihi wannan abin da za ta miƙa shine na uku ko sai kuma siga ya ake siga wannan kana zuwa yawan kotu kana zuwa yawan kotu shari'a ko wajen maslaha ko zauren sulhu za ka je da ake gabatar da kuɗi in mace ta zo ta ce ni so nake nawa mijina kuɗi alkali zai lallashe ta ya ba ta hakuri ya ba wa mijin dama ya je su sasanta ka tafi ka je kai biko ka je ka ba ta hakuri ku sasanta ka ci kwalliya kai tsafta ka sai mata kayan da take so ka je ka kyautata mata ka shawo kanta in abu bai yi ba a sake maimaita haka so biyu so uku in alkali ya ga abu ba zai yi ba sai ba ta dama to wata ran sai a ce to nawa zaki bayar kaiwa a aurenta ya kashi dubu ɗari biyar sai a tambaye ko ita a tambaye ta kai nawa kake so ta baka sauni ya ce ta bani miliyan guda ya san ba miliyan guda saura ba san arabu sai a taya sai alƙali ta toke taya nawa za ki iya bawa ce ni hamsin zan bayar kamar ya hamsin kai kuma ka sai a gama a daidaita a kan farashin da za a yi kamar da sadaki shi ma haka ake to shi ma haka aka zo kulli kun san sadaki ma ai ana tayawa a ƙara a rage to shi ma an zo fi mabtadar bihi na kulli shi ma za a baka dama ka ƙara ko ta rage ko ka rage ko ka ƙara har a daidaita akan wani abu yanzu kun ga wancan ai ba samu jayayya ba me kika karba take gonarsa za ki dawo masa da ita ta ce eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Sabit bin Qais bin Shammas karbi gonarka ka sallame ta kun ga a wancan ta dawo da daidai da abin da ta karba malamai suka ce shi iwat dinnan zai iya zama daidai da abin da ta karba ko ya zama ƙasa da abin da ta karba ko sama da abin da ta karba ya dangana ga abin da wata fa in sai fushin nan ba ta so wallahi in jiddu in abin duniya nan kace ta ba za ta baya sannan wani ya tashi mata dabara sai ce to shikenan a ah, tunda dai kul nan kina da 'ya'ya to sharaɗin kul'in zan yadda abinda za ki bani shine ki ci gaba da ɗaukar nauyin yara ko kuma kul'in da zan baki shine ki ban ƴaƴana shine fi daɗin ki bani ƴaƴana ko kuma ba zan dinga kai su asibiti ba sai za ki dinga kai su asibiti har illa ma sha Allah in kin yadda wani yakan sa sharaɗin da ya san za ta iya ba za ta iya cika ba saboda tana son ƴaƴanta dan abin ya kiwa wani zai wahalar da ita wani ita ma za ta wahalar da shi saboda ka shi yasa ake son a kula da shari'a kada kai karba abin da zaka wahalar da ita ka kuma ita ma ta bayar da abin da kuma babu kima abin bai da kima saboda haka a samu tsakatsaki a daidaita a tsakani shine abin da ake nufi da iwas din nan wanda zai iya zama mafi yawa ko mafi karanci ko ƙasa da haka shin za a iya yin kul'i ma babu iwas din kawai ce shi kenan ta ce ni kai mun kul'i ma ba sai na ba ku ce to shi kenan ya mata kul'i to kaga kul'in da yana nan kul'i amma ba a bada wani abu ba malamai suka ce sam komai kankanta abin sai an faɗe shi ko da ba a bada shi kuɗi hannu ba tun da dai Allah ce fi maf tadalbihi to dole sai an faɗa ko da ba shi ne komai kankanta sa ko da naira ɗaya ne to sai an bayar da wani abu domin a tabbatar cewa an cika sharaɗin abin da aya ta faɗa shine ga mai yin kul'i ga wacce za a wa kul'i ga abin da za a karɓa a hannunta ga sigar da za a kulla kul'in da shi kuma zai iya zama bashi ma a ce shikenan yanzu ba ta da kuɗi amma za ta biya ka a hankali shin kul'i sai a gaban alkali wasu na cewa ba zai yi a kul'i ba sai an je gaban alkali ko zauren sulhu ko gaban hisba ko gaban dattijai ko kuma da shaidu a gurin saboda za a iya samun saɓani bayan an yi kul'in kan dubu goma ya dawo ya ce ishirin ne ko kan dubu goma ta dawo ta ce biyar ne kaga an samu saɓani a kan kuɗin da aka yi kul'in da shi saboda haka wannan zai sa a nemi shaidu a gurin amfanin zuwan shaidu wajen saki da wajen kul'i da wajen kome saboda in wata matsala ta taso za a ce waye shaida ka ke ma waye shaida ki za su kawo shaidu kuma wata ana samun saɓani a kan yadda aka yi kul'in ko kuma a samu saɓani kan kuɗin da aka yanke shi ya ƙara ita ta rage har ma je gaban alƙali a ce to magana maganarsa ko magana ta tare da rantsuwa ko magana ta tare da rantsuwa duk waɗannan suna na a cikin babun alƙalanci da yadda ake wannan yasa Allah ta'ala yake fala junaha alaihima fi maftadat bihi babu junaha wato laifi Allah ya kore laifi akan miji da matan in har aka yi kulki ta hanyar da shari'a ta amince Da Allah ce tilka hududullah da ce hazi ba sai ce tilka saboda kunce-kuncen suna da yawa to duk wannan zai koma kan kunce-kuncen tun daga lokacin da muka fara bayanin auren har zuwa nan Allah ya ce hududullah iyakoki na Allah ne haddi ne da Allah ya sa fala ta'ata duha kada ku ƙetare, kar ku tsallaka malamai suka ce haddin Allah guda biyu ne akwai fala ta akwai fala ta duha suka ce duk da kace Allah ce fala ta to abin da ya halatta ne baya son aje kusa da ya haramta ne baya son aje kusa da gurin fala ta duha abin da ya halatta ne baya son a ketara shi abin da aka halatta an halatta ma kai ne amma a wajen yin kaka ketara iyaka shi kuma abin da aka haramta maka an haramta maka ne da inda abin yake ma kada ka je domin zuwan ka kusa da abun ma zai iya sa ka yi karra'i yar'a jima'i shi ko an ya kafi sallah ce fala wa man yata'adda hududallah wanda ya ketare iyakar Allah yana sane ga dokar Allah ga hanin Allah ga umarnin Allah ya ketara to fa ulaika humuz zalimun waɗannan su ne suka cuci kawunan su suka yi zalunci domin zalunci yana komawa ko ka zalunci kanka ko ka zalunci wani ko kai zalunci a cikin babin rububiyya ko uluhiyya ko asma'i wa sifati kamar shirka inna shirka la zulmun azim akwai kuma mutum zalunci kansa ta hanyar tauye aikin lada da kuma jawo kansa alhaki ka ci kanka in kai abin da zai jawo maka alhaki ya tunkuɗe maka wato samun lada sai Allah ta'ala ya ɗora akan aya da take bin wannan wacce take bayani kuma akan saki na uku shi yasa ya sa fa'u ta'qib fa in tsallakaha can an ce marrata a talaku marrata ne kun ga wannan sai ce kuma fa in tsallakaha ba a da marrata ne marrata ne bayan waɗancan biyun sai kuma mutum ya yi na uku to fa la tuhillu lahu idan mutum ya yi saki na uku ɗaya daban biyu daban uku daban to fa la tuhillu lahu min ba'du daga nan ba ta halatta a gare shi ya ce ya mai da ita tun da ya riga ya mata saki na uku hatta tankiha ku kula da kalmar nakaha hatta tankiha zaujan gairahu zaujan gairahu in ya mata saki na uku ba za ta koma hannunsa ba ta hanyar aure ko kome hatta tankiha zaujan gairahu har sai ta auri wani mijin wani abin yana cikin abin da ya sama mutane da yawa suka daina sakin matansu saboda wani ya san aka kai ukun nan ba abu damuwa a ce ka saki matarka wani can je ya aure ta ya tare da ita sannan ya sako maka ita wani akan wannan ba zai sake aurenta ba wasu masu kishin da ko ba zawara ba ta aure saboda tsabaki ta daga gidan wani ta fito ragowar wani ce sai suke aure kawai su samu za su kasashen larabawa ake da zunzurutun zaurawa zunzurutu fa akwai akwai kabilar da inda kika kuskura aurenki ya mutu ko kika kuskura mijinki ya mutu kin ga wannan ba ma sa hannun ta aji? to wallahi kafin ki samu miji sai an sai an sha wahala ba kowa bane zai zo yasa wasu ma in suna da ya'ya mijin su yaura su sai su haƙura da auren gaba daya su haƙura kana karanta kisoshin kasashen laraba musamman a wannan zamani gaurawa suna shan wahala shine Allah ta'ala yake hatta ha zaujan gairahu to anan akwai matar da a zamanin annabi alaihi salatu wassalam mijinta ya mata ɗaya biyu uku kaga ba kome kenan sai ta yi aure da ta je aka ɗaura auren ba su tare da mijin ba mujarradin nikah a nan nikahu yana ɗaukar ma'anan aƙadu da kuma waƙa'u ma'anar ta biyu ce a nan Aƙadu da ito ita da ta samu auren sai ta wata ce ya rasulallah mijina da na aura gabansa ba kamar abin da yake kamar gezar mayafi ma'ana ba shi da lafiya bai da ƙarfi sai annabi alaihi salatu wasallam yace har sai kin ɗanɗani zuma sa ya ɗanɗani zuma ki ma'ana sai kun tsare kina anan ba mu mujarradin ɗaura aure ake nufi ba mu ɗaura aure tare da tare da tarewa aure to anan sai wani suka fito da dabara shine nikahu tahlil anan yanzu la'ana Allahu muhallila wal muhallala lahu to wani ya saki matarsa wanda na yi kes ya kai kusan goma irin wannan da ya saki matarsa saki na uku kuma ya shiga damuwa soyayya ta dawo sabuwa shi ko ba komai sai ya kira wani Allah ina son kai mun wani hidima zan biya ka ita me ita hajiya na saka kuma uku wallahi da malamai sun yi ijma'i ba zan mai da ita ba sai ta yi aure kuma ce auren nan ban san ko za ta dawo ko ba za ta dawo ba kare ya zama mijin ni na tura shi za ka zan tura ka ka je ka aure ka sati guda amma ka koro ta ni kuma ta gama ita sai da da abata za ka ce ai ba komai alaji wannan ba matsala ai saboda aka ya biya shi kuɗi ya ma ba shi sadaki har rigar da zai sa ya je zance duk aka aka yi masa komai da abin da ya nema sai alhaji ya bashi aka gama komai ya je ya aure hajiya ya aure hajiya shiru hawata daya aka shiga wata na je buga musu yaya ya ce kamar yaya ne ake ciki ya ce kamar mai mai ake ciki ita yana alkawarin mai ce wani alkawari A ce ita hajjiya a gidan wancan wahala take sha wannan talakan da aka koro shi zai aure ta zai aure ta ce a ni na samu miji kullun karfe magariba da gida alhaji ko ya zo ya dau waya ya dau wancan yana wasa yana wancan ana kasuwanci ana sana'a an san business wannan ku gashi a gida kuma ya zo girmama ta ya mutunta ta ce ko ai miki wanki ne ya ce a ba komai za a wanki malam ta samu talaka mai lokaci mai girma masu mai mutunta ta kawai shi kenan take ai kai kai kai kawai zama ya alaji ya ce ma kyayen su ta manta da shi kenan kawai ke na magana mai ce wata magana mu hajjiya da za ka fuka cewa a? Ah, ban ma zan mai wannan da kai ba da malamai suka ce ya yi auren bai lalata saboda ya karya sharaɗin da aka kulla masa a kai ya lalata yau a anan auren yi. to inda matsalar take kuma sai karɓi wannan sharaɗin cewa eh zai sako sai ya aure ta bayan sati sai ya sako ta da ya sako ta sai ta gama idda sai alhaji ya mai da ita to wannan auren guda biyu shi da malamai suka rushe shi sun rushe na wannan dan akuyan da aka ara a taisul musa'ar sun rushe nasa sannan sun rushe na alaji duka biyun a rushe saboda ba ya aure da gaskiya ba to suka ce to wannan yana da siga biyar siga hudun an kawo gabanka a matsayinka na alkali ko a matsayinka na malamin sulhu ko zauren sulhu ko hisba ko me an ko an tambaye ka a matsayinka na mai fatawa in ka ji tiga ɗaya daga cikin biyar ɗin nan to ɗaya kaɗai za ka zartar uku an yi ittifaki da su ba ɗaya ne ake da saɓani ga yadda suke inda ya ce masa na saki matata saki na uku ka je ga Allah ka aure ta kaga an samu haɗin baki tsakanin mijin Tabo da mijin tsoho akan zai aure ta zai tafo ta kaga wani auren mutu'a ne tunda an sa masa time ya zama mu'akkad an masa lokacin da za a yi auren da lokacin da za a rabu so da aka wannan auren malamai sun rushe shi wannan bai ba wancan bai ba wannan din da ake wanda ake so ya halatta wancan to shi ma din bai halatta ba balle ya halatta wancan na biyu inda suka zauna mitin su ukun gaba ɗaya shi kuma muni da hajiyar da alajin da shi wancan na arab aka shirya to kai ga shi ga ta ga ki hajiya ga yadda muka yi kai ma ga yadda muka yi nawa za ta baka nawa zan baka aka shirya aka ɗauke shi haya kaga wannan ya mafi wancan muni tunda wannan matar ta sani ta shigo mijin ya sani ya shigo shi ma wanda zai auren ya sa daka duk ukun suna da baki a cikin daura auren da kuma kashe shi haka wannan ya mafi wancan muni shi ma aka kaka maka irin wannan kawai ka rushe shi na uku inda shi mijin bai sani ba shi tsohon ita ce hajjiyar ta kirawo sabon shi mijin wannan tun da ya sake ta ya ma shiga ba da harkokinsa bai sani ba sai ta haɗa baki ta kirawo take ga mijina ne ya sake ni kuma ina da ƴaƴa ko muna zaune lafiya kuma wannan musifa ce ina so da Allah ka aure ni ka aure ni sati guda ko kwana ɗaya ma da Allah ka in koma gidan mijina kaga anan shi mijin da zai aure ta ya sani amma wancan ne tsohon mijin baya ciki amma ita da shi sun haɗa baki to tun da dai da ɗaya daga cikin maza aka haɗa baki to a nan aure bai ba sura nawa kenan sura uku sura ta hudu inda kai ba kai ba shi ya sa ka ba mijin ba ita ta sa ka ba kai ka sa kanka kai ne ka sa kanka cewa da wane da wance sun daɗe kuma gashi yanzu wani abu ya faru kai take ya kai uku sun rabu bari ni in je ba tare da na gaya wa mijin ba ba tare da na gaya mata ba ni in bar abin a zuciya ta shi ake kira an annikahu bi niyyati talaq yayi aure amma a niyyarsa ba dan a zauna ba so haka sai ya je same ta hajiya abin da ya kani da wallahi kawai je na ga an shine dai na shigo ni ma dai in aure ki da kuma dama auren wazawara ba shi da wani ɓata lokaci aka yadda nan da na aka ɗaura bayan sati ba ke masa ko ba sai siyasa ke wasu yana duka mai ya yi aikin lada saboda ya gyara aure to a nan wannan shi ake da saɓani saboda mijin bai sani ba matar ba ta sani ba shi kadai ya sani kuma shi din bai gaya wa mijin ba bai gaya wa matar ba ni zuciyarsa kadai ya bari to wannan shi ne wasu ka ce ya yi, wasu ce bai yi ba suka ce saboda kujerewa a ransa da ya yi, cewa ya sake ta kamar ya yi aure ne da niyyar saki wasu ka ce a to ai ba wanda ya sa abin da ke zuciyarka tun da ba faɗa ya ba ya faɗa wannan su faɗa wannan ba da aka wasu ka rinja da wannan auren yayi na hudu na biyar kai matar ce ita kuma mijin sabo bai sani ba mijin tsoho bai sani ba amma tana son ta koma gidi shi ake kira auren kisan wuta wanda na gaya muku an taɓa wani ustaz to irin wannan akwai ta ga cewa to yanzu wa za ta samu gara gara haka ya aure ta da aka ce irin ƴan usazu usazan nan masu ɗage wando da gemun nan sun fi saurin sha'ani sun fi saurin yadda da mutum nan da nan ko da aka kike sanya nemi hijabinta da niqabinta ta shiga islamiyya assalamu alaikum ya ustaz wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ustaz Allah ne uhibbuka fillah wa lillah wa billah ya ustaz an samu wato wato ko a cikin sahabbai sai kaɗan irinsu ainihin wato salafin baqiyatu salafin tsari ina ba abokin sa an samu wata mata akwai imani ni ustaz ba na son komai wallahi irin auren da dan abin da Allah hore maka ko dubu goma ne kawo ga aina ta amma ta Allah ga addini malam ga kaza kaza shi bai sa ashe duk kullu kullu kai masa ba Allah sarki shi zuciyarsa wankakkiya ce ba wani sharri a zuciyarsa gani yake yadda yake da dan kirki kirkin nan gani yake kowa ma na kirki ne kenan haka shi shigo shigo ma zurfi aka ɗaura aure kenan da ta samu abin da take so kawai ta sada bandi kai yanzu ake kake baka da mutunci ka za ka me ni na ɗauka za ka kwana kana sallah ka wuni kana azumi ainihin wato ashe baccin ka kawai kake sai ashe kai ba na Allah Sai kai kaza malam zai kai kenan sai ya sake ta sai daga ba suke ji cewa ashe dama gidan mijinta za ta koma take neman ke sa an bazora ta zo tana ne tana ne tana kanka tana ne tana ne bincika tambayi mijinta saki nawa ya mace kuma wani irin miji ne in kaddara ce dama tana son mijinta ko mai arziki ne tana son ta zauna tare da shi to duk irin yadda za ta manne maka kai ma ka manne wuta in ba ka wala za ka faɗa tarkon auren kisan wuta to amma wannan an yayi shi abinda kawai alhakin anan alhakin ustaz aka ɗauka da aka ɓoye masa bai san me ya faru ba ya zo ya fada an masa tarko ya fada amma auren nan ya yi kuma shi ne mafi yawan abin da matan suke yi a wajen kashen aure ba sa gaya ma sai ce bari zai yi auren kitan wuta dan samu man wani bazawari nan mai ɗan saukin hali na aura wanda da na matsa masa zai sake ni ko da na karya doka shi ko ba su a karya doka Allah sai ko ta ci kwalliya za ta ce ina za ki da kina sa hijabi ta ce ayin da na aure ka kuma na wani magana hijabi da riƙabi a kamar yaya to sai mi hijayi wa yana zuciya ba ta ake ni zaki ba haka sai ce tsallatu ki to zai wahala ne shi da haka wannan shine kashe-kashe guda biyar na auren kisan wuta wanda aka yi itifaki in an yi shi bai ba guda nawa guda uku guda uku wanda aka yi sabani wanda aka yi tabbatar yayi tare da yaudaran ustaz amma ke tare da ustaz Allah ya ce to in ki wannan nabiyin ya sake ta an yi auren sahihi ya sake ta to fala junaha alaihi ma an ya taraja'a kun ga Allah sai kira ki eh, tarajo saboda ai dama tsohuwar matarsa ce shi ma tsohon mijinta ne yace to idan wannan miji na biyun ya sake ta to ba laifi ta koma tsohon gidan mijinta amma in zanna an yuke ma hududan in suna da zato mai karfi to an an koma ba za a sake yin wani ɗaya biyu ukun ba an riga an shawo kan matsalar da ta sa ha aka yi ɗaya ha aka yi biyu ha aka yi uku akwai wanda na kina yawa ta saki ɗaya biyu uku ta je ta aure ta dawo ɗaya biyu uku ta aure ta dawo ɗaya biyu uku ina jin tun muna kirga mun kai takwas Allah ya jarabce su da san juna kuma ga su fafu. in ta fitan kuma sai ta dawo shi ma in ta fitan ba zai aure ba sai ya jira ta dawo in kuma suka dawo kuma sai su ta rigima kuma a yi sakin kuma a sake dawa a yi ɗaya biyu uku a je a dawo a yi ɗaya biyu uku a je a dawo har an yi kirga wajen takwas ko tara ga kusa talatin kenan ba wani zai iya zama da ita ina ba ta iya zama da wani ba sai su din su kuma su din kuma har yanzu ba su fahimci juna ba ga Allah ya jarabce su da son juna kuma ga rigima shi kuma ga saurin ita ga rigima shi ga saurin cewa ya sake ta ana samun irin waɗannan su jaraba ce kuwa da irin tasa shi za Allah ce in zanna an yi kima hududallah wa tilka hududullah sai ce yubayyinuha yubayyinuha bayan Allah yana bayyana shi sa ku ga muke bayani dalla dalla mu magana aure abu ne da zai iya faruwa a kanka ko ga makocinka ko ga dan uwanka ko yake faruwa yau da gobe shi da harkar kasuwanci da harkar aure yana cikin babu mu'amala wanda har duniya ta tashi ba za a daina aure ba ba za a daina siye da siyarwa ba kuma yana cin abin da kullun sai an yi aure kullun sai an yi saki kullun sai an siya kullun sai an siyar zaka in suka ha'u suka ɗauko bayani akan sallah alwala tsarki in suka zo wannan za a ga shi yake cinye littafin yanzu ka ɗauki risala ko askari ko muktasar ko a karabu ko misbahu duk littafin inda zai kawo babu ya iso babu mu'amala don an zo babu aure sai ka shi yake cinye yawan littafin in an zo kasuwanci da an ce kitabun buyu to fa an dinga bayani kenan sai ka kusa gajiya in an ce kitabun nikah in aka fara zuba bayani in ka tattare kitabun nikahin ka auna da abin da ya gabata da wanda suka gashi shi kadai ya cinye ko rabin littafin ko biyu bisa ukun littafin shi kadai saboda abu ne na mu'amala da yake ta faruwa dole a warware shi dalla dalla ba maganan gudu ko sauri a nan sai ce yi bayyana kun ga bayanin Allah an ce ya kasu kashi hudu akwai bayan shi Allah ta'ala ya bayyana cikin alqur'ani karara akwai ko bayani cikin kan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilayka kitaba litubayyana lin-nas kitabun anzalnahu ilayka mubarakun don kuma yake kitabun zan su bayyana lin nasu ma nuzila ilayhi wa la'allahum yatafakkaru ka bayyana musu zaka annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani imma bil qawli yace sallu kama ra'aytumuni usalli ko bil fi'li ya tashi aikata ku zuwa ne manasikaku ko kuma bil ishara kamar da yace wata haka ne sai cire dan yatsa ɗaya ya zama nawa kenan kwana 29 bil isharati ko bil qawli ko bil fi'li ko bil taqrib wani yayi ba shi yayi ba amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abin da aka yi ba shi da matsala yin sa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ko a zamanin sa ba tare da an inkari ba sai zama cikin sunna ta qaririya ko sunna alqauliya ko sunna alfi'liya sai ce li qaulin ga mutane ya alamu da suke yin ilimi ashe addini ilimi ne ba zai taba yiwa kai addini ba sai da ilimi diya da kake son Allah ba za ka san shi ba sai da ilimi diya da kake son ka guji Allah ba za ka iya gudunta ba sai da ilimi ke da kake son ka shiga aljanna Allah ba za ka shige ta ba sai da ilimi akwai su marati guda hudu wanda sai a gaba za mu bayanin su ibnu qayyim ya kawo su wanda ya kamata kowane ɗalibin ilimi ya saka waɗannan abubuwan guda hudu a gabansa akwai al yaqazat za ku ji sharuɗan yaqaza farkawa da watsakewa ka farka ka watsake to me zai watsakar da kai ya farkar da kai daga nan sai al fikiru ka zama mai tunani to tunani akan ne nawa ne tunanin ya kaso don ka samu fikiru sai tazakkur tazakkur da tafakkur suna da bambanci tazakkur aikata abin da kai tunanin akai daga nan sai ka fada ina ba sai ka koma ga Allah daga nan sai muhasaba sai ka fara kanka hisabi me kake yi me ba ka yi me daidai me ba daidai ba ina ka dosa ina zaka a ina kake waye ka me kake yi ina zaka me zai faru sai ka ga rayuwarka ta ɗau saiti tun kana matashi sai ka saita ta kuɗi kake nema kasuwanci kake sana'a kake aikin gwamnati kake duk da ka faɗa ba za ka rabu da Allah ba kowane aiki kake a duniya Allah shi ne a gaba ba za ka sa Allah ba ba za ka manta da Allah kuma kullum mutuwa ita ce a gaban ka cewa karshe bangonka na karshe da burinka na karshe shine fa ka faɗa kabari to ba za ka yi wasa da Allah ba za ka yi wasa da musulunci ba muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kure ko tuban harshe muna roƙon Allah ya yafe mana mun yi bako akai imam barista ali hammari mai gabatar da tafsiri a babban masallaci na kofar fada mun kai masa ziyara a satin nan da ya gabata mun je wajen tafsirinsa yana kokari kwarai da gaske a kasancewa kuma ga dattijai yana musu tafsiri daidai yadda za ku fahimta kamar da muke muku na matasa daidai yadda za ku fahimta shine na'ibin imam guba yaro mosque da ke gombe muna muka barka da zuwa a imam barista ali hammari da zuwa wannan ziyara da ka kawo mana allah ya saka maka da alheri allah kuma ya kara mana karfin gwiwa da tafiya kan abin da allah yake so iya da shi kuma za mu ɗan bashi ɗan minti ɗaya ko biyu ya gaisa da mutane a kafin mu amsa ko kuma mu yi addu'a yau ina jin ba amsa tambaya saboda ƙurewar lokaci amma tambayoyinku a jinkirta su zuwa gobe inda ba su makara ba sai dan akwai wani abu na gaggawa da ba amsa shi yau ba za a samu matsala amma wanda yake amma za a gaya masa ba ka ba auren sa zai mutu kaga wannan dole a dakatar da karatu ko wani yazo zai musulunta dole a dakatar da wannan yawacewa akwai gobe juma'a an ce malam zai gabatar da sallar juma'a a masallacin kulafa'ur rashidina da ke unguwar kumbiya kumbiya kuna kumbiya kumbiya kuma yanzu ne ma'anin kumbiya kumbiya akwai wasu matasa da suke bayar da training na kwamfuta a matasa kyauta ne in kyauta ne a sanar in kuma na kuɗi ne kun san ba a sanar da abin kuɗi a masallaci in sadaka fi sabilin layi ne to sun ce a mega a tech da haɗin gwiwar gwamnatin jihar gombe da etf resource center suna sanar da al'umma jihar Gombe za su fara gudanar da shirin su na horar da mata da matasa kan sana'o'i da samar musu da tallafin fara kasuwanci a fannoni daban-daban na dogaro da kai da ilimin na'ura mai kwakwalwa kuma za a samu fom a nisda fantami ict layin gidan sarkin fantami da itf resource center gombe wajen tashar duku daga gobe juma'a zuwa karshen wata sannan an ba wa kwamitin wannan masallaci gurbi na mutum arba'in kyauta maza da mata don karin bayani a tuntuɓe su a waɗannan lambobi to Allah ya saka muku da alheri irin wannan abin yana da kyau akwai wata mata ta dawo daga Amurka sunanta Hajiya Fatima to take min malam na koyo sana'o'i da yawa kasashen turai din nan ina so da Allah ya tara min matasa in koya musu muka tara matasa ta koya musu akwai lokacin da wani ma ya zo yake min shi yana koyar da sana'o'i kanana da zai tashi matasa daga bacci su daina zaman banza ya zo ya gaya min abin na ga tsarin ya yi kyau na ce mutum nawa kake so yake ɗari biyar na ce an gama kowanne mu nawa zai ci ya faɗa na faɗa abin da kowa zai ci ɗari biyar ɗin nan take na buga wani mai arziki na ce kai ga aikin Allah ya samu ce me ya faru na ce matasa ɗari biyar za koya sana'a kowa zai ci dubu kaza yake an gama mala aiko a kawo sun sa abin mamaki da aka koya wa matasan nan dama kuɗin da aka nema iya na koyar da sana'o'i ne da abin da za a kashe wa kowa wajen sana'ar da aka gama aka zo aka yi taro aka yaye su ko aka bai satifiket, da suka ce mu ina kuɗin ba da sana'ar ka koya mana sana'a malam a kuma yanzu ba ku je ku nemi kuɗin da kanku ba kai ka je ka sai da keken ka kai ka ko a daga wayarsa yace duk wanda ya sai da wayarsa ka ishe shi fara sana'a kuma ya dawo da wata da zaka rike waya dubu ɗari kuma kana neman jari ka siyar da waya ka fara sana'a an Allah ya fita albarka sai ka siyo wata waya ce kuma yanzu ni ma da na koya muku sana'a amma laifi ne eh? na sa an koya muku sana'a kyauta an kashe kuɗi mai yawa an koya muku sana'a kuma sannan kuma sai na ba ku jari to ni gwamnati ne In saboda haka yanzu kowa kowa yana da waya dan na ga kun yi ta haka da wayoyinku to ko ba wanda waya take da ƙasa da dubu goma ko a je sai da waya sai fara sana'a da koya masa ina tabbatar muku mafi yawan ku za su dawo da abin da suka kashe ko suka rasa barista imam muna maka barka da zuwa a akwai speaker ne ko ne ta وعلى أشرف المرسلين wanda tana jin bayan kan amma ka zo ka ce kaza kaza kana ji tsara kaza ko biki ka tsallake akwai biki a nan a tsallake shi ne bambancin wannan ita wata amma kuma ma ka yi a cikin gwiwar da ta wannan sai godiya jawabin da kai akan da dalilin da ta yi wannan alaƙoƙin domin gaskiya yanzu kano ta cika da mutanen gwamnati kuma gwamnati ta cika da mutanen kano kuma alhamdulillah kullum abin da yake ƙara ƙarfafa min gwiwa matasa da suke min waya daga ƙasashe daban-daban na duniya yanzu wani yaro ya kira ni daga china ya ce gashi nan ya gama digirinsa na farko zai fara master dan gombe ne kuma dan tsawon gaba ne bangaren guri kaza wani kuma muka da ke abuja shi kuma ya zama soja ya zama babban ce ni ma malam ai ina nan ta bangare kaza nake zama lokacin da ake tasiri kuma kun ga wannan satin wani yayo test yake ya gama karatun sa na medicine yanzu yana yana jihar jigawa yana service ke shi ma kuma ya ce wanda na ce masa lokacin yana karatun ke masa sunan karatun likita ke yanzu malam ya cike kuma wani abin da ka gina ma a kai ne fata na in samu damar da zan yi amfani da wannan ilimin na likitanci da kake ta gaya mana ga lati mu mace al'umma da na ko da na haɗu da su a jami'ar madina wani har ya kai matsayin phd ma yace mun shi ma ai ɗalibin karatun nan ne kuma ya samu admission tun a wancan lokacin kuma yanzu ga ta yana phd ko a ɓangaren hakika wasu kuma za a da su a gurare daban-daban ko a abuja ko a lagos ko a kaduna ko a ina sai ka ga cewa suna faɗa irin ci gaba da suka samu da karatu da suka tsora da zaburar da su nan da aka zuga su cewa matasa a tafi aje a yi ta karatu a yi ta aiki a bi iyaye a zauna lafiya da al'umma a je a yi sallah a je a yi karatu na addini da na zamani ya yi tasiri da kuma yanzu na kula hifa har ɗan shekara uku ma ya gani a hifa saboda yadda a wuce ɗaukar ƙanana suka ce ai hifa kamar su wuce ce a jihar Bauchi ziyaran da ya shiga hifa to kuma iyayensa sun kwantar da hankali cewa zai karatu zai je makaranta zai kaza wanda duk ɗan hifa da ka gani yana sana'a duk wanda ka gani yana sana'a ko da aka shi yasa ake ɗaukan yaran domin ba za a ka yadda a yadda ka shiga yunwa ba sai ka yadda za ka yi karatu za ka yi sana'a yanzu alhamdulillah tasirin abin yana bayyana kuma kuma matasa yan Allahu akbar Allahu akbar na ce na ce ku ta cewa Allahu akbar din nan saboda shiga jikin ku take dan Allahu akbar ta zauna wa mutum ya zama na Allah in kuɗi ya bashi zai sarrafa shi da Allah yake so in mulki Allah ya bashi zai sarrafa shi da Allah yake so in mukami Allah ya bashi ba zai manta da Allah nan da ya tafa dan Allahu akbar a rayuwarsa za ka za ka ta ce da shi da shi ake shiga sallah da shi ake jifa da shi ake dawafi da makamantan za ka muna godiya Allah ya tabbatar da alheri Allah ya sa albarka zan zo da na ban guda goma sha mala turo mun su na aka da alaka tsakanin gombe da ko zan ƙara wasu a ciki Allah ya sa albarka ya sa alheri اللهم أسلم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأسلم لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأسلم لنا آخرتنا التي لها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم